Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fata an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makeri ne tare da Ibrahim kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na dare yau Juma'a daya ga watan disamba shekarar 2023. A cikin shirin za ku ji cewa kungiyar tarayyar Turai ta bayyana matukar damuwa da matakin da sojojin juyin mulkin Nijar suka ɗauka na soke dokar da ta hana da ta haramta safaran bakin haure daga cikin kasar zuwa tarayyar turai ta hanyar ratsawa ta sahara mai matukar haɗari. a wani rahoton kuma sama da garuruwa 700 a jihar maradi ne suke fama da matsalar abinci sakamakon rashin damuna mai kyau batun da masana suka nuna damuwa a kai muna kuma dauke da rahoto na musamman daga kasar ghana akan cin zarafi da mata ke fuskanta a zaman gidan aure wanda hawawu Abdulkarim ta hada mana. Kana akwai labaran wasanni daga Kamaru wanda Muhammad Awal Garba zai kawo mana. To amma kafin nan ga Ibrahim da cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan wani lafiya ga labaran. An dawo da fada An dawo da fada tsakanin Hamas da Isra'ila a Gaza bayan tsagaita wuta ta tsawon kwanaki bakwai ta yadda aka samu damar musayar mutanen da aka yi garkuwa da su da Falisina wanda ke fursuna da kuma jigilar kayan agaji zuwa wuraren da aka ɗaiɗaita. Dawo da fadan a cewar dakarun tsaron Isra'ila ya biyo bayan saba yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da Hamas ta yi da kuma kaddamar da harin roka kan wato isra'ilar da mayakan suka yi dawowar tashin hankalin na faruwa ne a daidai lokacin da jaridar new york times ta bayar da rahoton cewa isra'ila na da masaniya tuntuni kan jadawalin harin da hamas ke shirin kaiwa amma an yi watsi da shirin a matsayin almara ma'aikatar lafiyar gaza wadda hamas ke tafi da ita ta ce an hallaka mutane akalla ɗari da tara a cikin sa'o'in farko na yau dinnan juma'a bayan dawowar faɗan a karo na shida kawai a tsawon tarihinta majalisar wakilan amurka ta kori wani dan majalisar hatta daga cikin jam'iyyar republican mai rinjaye a majalisar an samu isassun adadi na waɗanda suka bi sahun akasarin 'yan demokrat marasa rinjaye a majalisar da safiyar yau dinnan jama'a wajen korar george santos wanda sabon shiga ne a jama'iyyar ta republican daga new york kwanan nan kwamitin da'a na majalisar ya fitar da wani rahoto wanda ya nuna cewa akwai isasshiyar shaidar cewa santos ya karya doka masu bincike na tarayya sun tuhumi santos da aikata zamba tabbatar da sawun kuɗin haram sace bayanan kuɗaɗen gudanar da kamfe da kuma canza alƙaluman rahoton kuɗaɗen kamfe da dai sauransu santos ya ki ansa laifi kan dukkanin tuhume-tuhume 23 na tarayya da yake fuskanta ya yi matukar fuskantar suka da ba'a tun bayan da aka bankaɗo cewa ya yi ƙarin gishiri a bayanin zurfin iliminsa da gogewarsa da kuma asalinsa. gwamnatin afghanistan ƙarƙashin taliban yau dinnan juma'a ta yi shelar cewa ƙasar china ta amince da jakadanta a hukumance tana mai yabawa da wannan mataki a matsayin abin da ta kira wani muhimmin babi a haɓakar wato haɓakar da dangantakar ƙasashen biyu ke yi da wannan sanarwar wadda nan take china bata ce komai ba a kai china na iya zama ƙasa ta farko da ta amince da jakadan gwamnatin taliban tun bayan da ƙungiyar mai da'awar kishin islama ta sake kwato iko daga wurin gwamnati mai samun goyon bayan amurka a birnin kabul shekaru biyu da suka gabata zuwa yanzu dai babu wata ƙasa ciki har ma da china da ta fito ta amince da gwamnatin afghanistan ta yanzu ɗin a hukumance To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Ukraine ya ce ya damu matuƙa saboda yiwuwar yakin Isra'ila da Hamas ya ɗauki hankula daga tashin hankalin da ƙasarsa ke fuskanta sanadiyar mamayar Rasha. A wata hira da kafan labarai ta AP. shugaban na ukraine volodymyr zelensky ya ce yakin na hamas da isra'ila ba ma kawai janye hankali zai yi daga batun na ukraine ba zai ma iya lakume kuɗi da kayan aikin da ukraine ka iya samu a ƙoƙarinta na kawo ƙarshen mamayar rasha kulawa na haifar da taimako rashin kulawa na haifar da rashin taimako a cewar shugaba zelensky ya ƙara da cewa muna matukar fafutukar samun dukkanin kulawa wani binciken jin ra'ayin jama'a wanda kafar labarai ta ap ta gudanar kwanan nan na nuna cewa kusan rabin amurkawa na ganin rikicin ukraine na laƙume kudaden amurka fiye da adadi cikin masu wannan ra'ayin har da 'yan republican a majalisar tarayya a ƙarshe isra'ila ta tanka martaninta na farko a bayyane kan alamar tilasta al'ummar tsirarun yahudawa da ke kasar iran ta yi wato ta yi gangamin yin tur da isra'ilar a watan jiya abinda bai taɓa faruwa ba tana mai gaya ma muryar amurka cewa ta yi imanin cewa yahudawan iran da suka yi gangamin ba su da wani zaɓi ne. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc to madalla Ƙungiyar tarayyar Turai ta bayyana matukar damuwa da matakin da sojojin juyin mulkin Nijar suka ɗauka na soke dokar da ta haramta safarar bakin haure daga cikin ƙasar zuwa Turai ta hanyar ratsawa da su a Sahara da ke da matukar haɗari. kwamishiniyar cikin gida ta tarayyar turai yulav johannesson ta ce akwai fargabar wannan matakin na nijar zai baiwa tari 'yan afirka da ke son ficewa daga kasashen su damar bi ta cikin kasar don kaiwa ga gaɓar teku ga dai hamid mahmud da ƙarin bayani a wannan rahoto tun dai shekaru takwas da suka wuce ne dai gwamnatin farar fulla ta kulle yarjejeniya da kungiyar tarayyar turai ta yadda kasar ta nijar da ke yammacin afirka ke amsar makudan kuɗaɗe a hannun kungiyar wajen kange baki da ke ratsawa kasar zuwa turai to sai dai soke dokar da hukumomi a nijar suka yi ya sanya kungiyar tarayyar turai bayyana matukar damuwarta akan wannan matakin na gwamnatin nijar inda kwamishiniyar cikin gida ta tarayyar turai ilva johannesson ta ce akwai fargabar wannan matakin na nijar ya baiwa tarin a afirka da ke son ficewa cikin kasashen su damar kwarara zuwa turai hukumomi a jihar agadez sun bayyana irin illar da dokar ta yi wa jihar agadez ta fuskar tattalin arziki inda jihar agadez ta yi asarar biliyoyin sefa a cewar efad hamadu mataimakin shugaban majalisar jihar agadez lokacin nan da aka yi ruwan nan abinda agadez sabbin da ya kai wajen kusan miliyar 60 lokacin nan nasaru sun dauki alkawalin da za su sa su samu musu wani abun yi kan bakin wannan aiki wannan ma ba a yi shi da cikin ka'ida mun shayin kuka ga musa ga wannan duk wanda ya zo nan mun ga mishi wannan ruwa luwa tana a da bai kasa a gadar ne ka ta yi gaba bai wa mutane daga Nijar ko ina suna samun lahiya lau su zo cikin bisi komi da komi mai da sun zo nan a gadar sai ake dauka su ya zan matsala paske kun san wannan eh, traffic wannan dauka na migrant transport na migrant wannan shine ke sa a gadar lokacin nan kowa yana samun rabon shi cikin wannan soke dokar hana safarar bakin haure da Nijar ta yi kai tsaye haka yana nufin masu bulaguro zuwa turai ta hanya mai cike da hatsari za su da kawo ci gaba da hada-hadar su wanda tuni wasu daga cikin al'umman Nijar suka soma nuna sha'awar su zuwa Turai. Sunana Umar daga Zandar zan ta Libya daga shan amma wuce Italy. Ga hanya nan buɗe to mutum zai jira dole ta yi kokari ya samu abin da ya samu kenan. Daga hanya nan an buɗe kawai duk mai niyya ya fito kawai ya tai. Sunana Abdul daga Maraɗi ne na zo yanzu ga ana cikin Agales ina so in wuce Libya nake so in tafi daga Libya ma ina so kuma in je Italy tunda hanya ta buɗe kenan sai mun yi aiki da damar mu. Wannan yarjejeniyar tsakanin Turai da Nijar ta taimaka wajen kange tarin kungiyoyin da ke safarar bakin haure zuwa Turai ta hanyar ratsa Sahara mai cike da hatsari da kuma teku. To sai dai a cewar 'yan kungiyar fararen fulla irin su Kawusan Maiga soke dokar zai kawo ma Nijar kwanciyar hankali da kuma bunƙasar tattalin arzikinta. Bugu doka za ta tsawon ga mutane bakin da nan suna suna jira. Za a kawo kwanciyar hankali. Mai doka bagwari da ke doka ta in kana yi doka hamsin in dari ne a doka a wuce da su faske su ma ne kuma doka doka ta sai dawo dama ta ce la libre circulation des personnes et des biens kamar mutane da arzikin su ya kamata tsakanin kasashen nan su wuce kenan mu an tanke mu ma african ba mu dinki mu ci wani wani african dan uwan mu hito cameroon ko hito wani wuri can da bai zo aga da mu tare shi mu hana shi amma abin da sake wani abu daman dan siyasa ce a cewar jami'ar ta tarayyar turai akwai bukatar kasashen turai su cimma matsaya ta bai daya a tsakanin su dangane da yadda za su tunkari wannan matsalar hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger To a gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto har yau dai a jamhuriyar Nijar. duk da matsalar rayuwa da al'ummar Nijar ke fama da ita daga lokacin da ECOWAS ta kakaba wa kasar takunkumi saboda hamarar da mulkin tsohon shugaban kasar Muhammad Bazoum wato a maradi sama da garuruwa 700 ne suka yi rashin abinci sakamakon rashin kyawun damuna abinda wasu masana ke cewa sun rimtse ido kuma ba su ga kyan makanta ba idan har rayuwa za ta ci gaba da tafiya a haka. wakilin murya amurka a maradi mansarar Sani ya aiko mana da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana. Yankin na jihar Maradi na cikin yankin da ke samar da abincin noma ga lahirin kasar ta Nijar ke bukata, amma a fidda shi makwabta. manoman yankin a shekarar bana ba samu wadatar cimaka ba abin da ya katari ana shiga da ababen bukatu a kasar ta Niger daga mambobin kasashen ECOWAS ko sai da yawo domin tabbatar da abin da ake faɗi gwamnan sojan maradi kwantarola Iso Mamman ya kai ziyarar gani da ido inda ya tsokaci akan lamarin gari wajen gari bakwai dole kenan sai abun shugaban kasa ce abun kasa numara ne. shi kuma yana bukatar ruwa lalle ne shugaban kasar da kyalakwalin cewar bana in allah ya yarda za a bunƙasa noma na rani saboda yan nijar nemo yancin shi fuskan abin da zai ci ya zama wato abin da zai ci shi ke noman shi da yin amfani da shi har kai yadda zai sai da shi a waje wani misali agriculture da reverse suna suna nazari ganin wani tsari za a yi saboda noman rani nan abun ƙasa shi inda muka je ziyara mun gani manoma tsaye suke suna jiran Abin da aka saba din na aka musu shi dan su fara aiki irin eh, wannan tun da muka dawo wani misali da mun tura shi ne saboda aka wannan an da ake bada kowane lokaci saboda a numarar ni Allah. Shi ma a nasa bangare mai martaba sarkin tsibirin gobir a yankin na maraɗi Alhaji Abdu Bala Marafa ya bayyana cewa tara ruwan gulbin da suke fitowa daga Najeriya na cikin abin da ke kawo musu cikas koda a noman rani ne. Muna samun matsala tsakaninmu makwabtanmu na nan kudu wanda gulbin nan yake biyowa ta wajen su saboda sun dace ruwa ba haka muka so zumunci ba da mu da su uwan ɗaya uban mu da wanda ce nigeria ce nigeria amma in suka sako mana ruwa din nan wallahi wani lokaci duron wannan dandan su sai wani ɓannana dan ba lokacin da muke son su bane gulbi ne wanda yake zuwa tun daga can gabacin niger difa ya kwararo zendar ya koma can wajen su ya to ya komo nan gare mu kowa ya umfana da ruwan na alheri ne rahama ce ta ubangiji Allah. Shin ko mahukuntan kasar ta Nijar na mulkin soji ya kamata su yi domin ceto wannan kasa a nan gaba? Malam Abdu Dan Neto na kungiyar farar hula ko dayi. Wannan abin shi ke nuna cewa akwai matsatsi zuwa gaba. Su waɗannan magabata na soji su yi wani abu. A'a in akwai hali wanda muke so su su muna da arziki na kasa su nemo duk wani wanda ya za mu hudda da shi mu gaya mai muna bukata abinci daga waga daga cikin abin da zai ba mu na hudda da zami kamar muna da arzikin kasa muna da iranian muna da eh, mun fetur muna da zinariya muna duk waɗannan abubuwan da ka sani muna iya eh, mu yi hudda waɗanda za mu haraka da su mu ce musu ga abin da muke so daga waga su kamu don mu wuce wannan kange. Tuni dai kayan abinci da ake samu suka fara fara linka kuɗaɗensu inda wasunsu tuni ma aka fara rasa su tun yanzu cikin kaka kafin zuwan rani. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. A gaida Mansur Sani da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko lokaci ne da Hawa Abdulkarim za ta kawo rahoto na musamman akan yadda ake ciwa mata zarafi a gidajen aurensu. su. Hukumar kididdiga ta Ghana ta ce a kwanan nan za ta fitar da sakamakon rahotanni da hukumar binciken alkaluman duk wani abu da ya shafi jama'a da lafiyarsu a ghana wato ghana demographic and healthy survey na shekara 2022 da ya nuna cewa biyu daga cikin biyar wato kaso 41 da digo shida na mata masu shekara 15 zuwa 49 da suka taba mu'amala da abokan zamansu suna fuskantar ɗaya daga cikin cin zarafi da ake yi wa ma'aurata cin zarafin ma'aurata wato intimate partner violence na nufin matsanancin damuwa musgunawa ko cin zarafi yayin jima'i gaba ɗaya dai kididdigar ya bayyana kashi biyu cikin ɗari suna fuskantar matsanancin damuwa da babu kulawa akalla so ɗaya kashi bakwai cikin ɗari suna fuskantar duka da kai hare-hare kuma kashi goma sha ɗaya biyu cikin ɗari suna fuskantar cin zarafin jima'i akalla so ɗaya daraktan hukumar kula da cin zarafin ma'aurata da taimakawa waɗanda aka ci zarafinsu osuwa cirame ta ce domestic violence is still ongoing in the country cin zarafin ma'aurata na ci gaba da faruwa a ƙasar idan aka zo ga kididdigar mu idan kuka dubi kididdigar mu akwai shekarun da muka tattara kididdiga da bayanai da ta ƙasa da ta bana amma bana kididdigar ya haura kusan kaso 41.6 daga mata masu shekara goma sha biyar zuwa 49 wannan yankin ne ke bukatar bincike da ya kamata domin sanin ainihin dalilin da ya sa lamarin ke karuwa sannan kuma ya ragu muna samun kararraki ta kowane nau'in cin zarafi kamar su duka kai hare-hare matsanancin damuwa matsalar talauci fyaɗe kazanta barazanar kisa waɗannan duk kararraki ne da ake kawo muna akai-akai ita kuwa mai maimuna ajiman wadda ta taba shiga wannan halin ta bayyana yadda ya kasance da ita. Shekara na ashirin da aure yara bakwai ba abin da mijina ke kulla mini. Bawar haka ina nan na kasuwa fa ina sayar kaya ina ga dan ban sayar ba ba abin da yaran za su ci. Ba ruwan shi da mu duka dai mu gidan mu duka shi muke ci mu sha. Ina kai tsofi na mijin na bidan kudi ina da yaran na samu gobe su kai su. Ranar ya manta da shafe shi man nayi magana ma duka na da yake yi. A bangaren masu bawa ma'aurata shawara kuwa Hajiya Hafsat Kadir English shararren 'yar jarida kuma mai bawa ma'aurata shawara ta ta ce kullum da irin matsalolin aure da ke shigowa ofishinta. Yawanci korafin da muke samu na rashin kulawa. Zaki ga namiji ya aure ya mace wato ya kawo ta gidan shi bangaren ciyarwa sututarwa haka kazalikan wasu zaki gani a ta lafiyan jikinsu ma namiji ba shi da bai kula ba. Wasu ma har dukan mata suke. Wannan zaki ga namiji sai ya je ya zauna tun safiya an marance ba ci yarwa ba komi mace da ta fita ta je ta nemo ta kawo ta zo ta dafa akwai wanda ta ce min wato idan mijin nan ya samu matsara sabon masara fa yadda za a sarrafa masara nan ya zama garin masara ba ruwan shi akwai wanda ta ce min da zaran ta ɗauki ciki to ita da mijinta babu zaman lafiya har ta haihu kin ga akwai ire-ire irin waɗannan ababa yana faruwa ga mata sosai dangane da kidayar gwamnati a ghana kusan kashi 71 cikin 100 daga cikin al'ummar kasa 'yan kirista ne masu bi da kashi ashirin kuwa musulmai ne kan haka mun fara zantawa da pasta samuel abuwa intu shugaban cocin pentecost da ke nima nan birnin accra ghana inda ya bayyana cewar littattafansu sun nuna yadda namiji ya kamata ya so matansa sannan mace kuma ta yi biyayya mo kristotin na in ka kidiya chapter 3 verse 15 and 16 wai mu bari zama lafiya da ake cikin annabi yisan na ezo cikin mu don mu duka guda ne mun fito wurin guda ka biyar bai 60 na wai mu bari hankalin da ake cikin annabi isa na ya zama cikin mu the book of ephesians kuma wai mazaye su so matansu matan na kuma su submit eh, kansu su ba mijinsu yasa in ke kristoti ne ko ke musulmi ne abinda muka so mu fadi kama u bari zama lafiya ya zo cikin mu bangaren musulmai kuwa sheikh abdulra'uf fofana shugaban masallacin golden voice of islam ya nuna hukuncin allah akan masu cin zarafin iyalinsu. Gaskiya addinin musulunci ya nuna ababai da dama wanda namiji ya kamaci ya daina in bai daina ba wallahi ya gamu da Allah. Duk wanda zaka walakatar da diyan wani a cikin gidan aure. Annabi ya ce ranar tashin kiyama namiji ya zo ya yi sallah ya yi hajji ya yi zakka ya yi azumi ya yi komai na alkhairi amma kuma gashi nan da shi jahannam. Me yasa domin iyalinsa matan shi za ta zo ta holin shi gaban Allah. Allah wani ya ci zarafi na da Allah na zo a karbi amana na a hannun sha bashi. Ka na biyu addinin musulunci Qur'ani ya ce muna ya wa lafina amanu ku anfusakum ahali ahlikum nara ya ku wanda kuka imani da Allah kuka imani da gasken manzanci nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku kiyaye kawunan ku ku kiyaye iyalanku daga barin shi annabi ce fiyayye a cikin ku ku suwa ku su mazaji shine wanda ya zama da best matanka da yaranka ce annabi ce ni kuma manzon Allah ni ne fiyayyen a wurin iyalaina Hajiya Amama Mudi Ahmad mai sharhi da bincike akan al'amuran mata kuma shugaban kungiyar mata da suka kammala karatu a jami'a wato muslim female graduate association mufga a takaice ta yi sharhi akan ainihin abin da ke haifar da cin zarafin ma'aurata in ka duba mu that is culture yana da role da yake play ka duba ka samu wasu kabila sai a ce wai mu dai zan mun yi aure ba za mu bari ba in gani in ta je kowane masala take fuskanta ta san ko ta je gida ma ba za goyi bayan ta ba wasu kuma a'a cewa a ah, ina da wani ciwo tare da ni Allah wurin haihuwa ta samu wani matsala sai sa bari in zauna kowane irin walakanci ne sai in ta fuskantar wannan sa'annan kuma religion mu addini addinin mu sa'annan kuma economy mu wasu mata ana cikin aure ki bata da wani sana'a ko cinikin da take yi to kowane matsala ya doko mata sai ki ga sai dai ta yi hankuri ta rike shi haka nan sa'annan wata bi kuma uwayen mu zaki samu miji yana yi ma uwa da uba a lokacin kin in ya masa su ko tana cikin wani hali sai gigan farin gaskiya ya zama musiba. Ita kuwa jami'a daga hukumar wayar da kan 'yan kasa wato National Commission for Civic Education ta bayyana cewa mazan sun fi bukatar a wayar da kansu. Farko mazan kuma ya fi a ilmantar da su amma wuri ilmantar da mazan ne ya fi a segmentin shi because mazan da ke gan suna yin shi degree degree ya fi a bar mazan su san kamar zarafin namiji ba normal ba ne. ya fi a ilmantar da matan su gan kamar dai namiji na cin zarafin ba normal things I feel kafin mata su samu the courage to speak out ko to move out on those issues bai fi na mace kin ana cin zarafin ki kina samun hakuri kina zama a cikin wannan abu da dai ya zama karshe ran malama bani sam lawyer kuma mai fafutukar kwato wa matan ta takaba hakokinsu ta bayyana a hukumance yadda ake hukunta masu cin zarafi a cikin aure in a domestic violence situation people often don't use the civil cin zarafin ma'aurata cewarsa mafi yawancin mutane ba sa amfani da hanyar farar hula a da yaushe kullum mutane sun fi son zuwa ofishin 'yan sanda eh za ku iya bin hanyoyi biyu za ku iya zuwa wurin 'yan sanda don hukunta mai laifi ko kuma za ku iya ɗaukar matakin farar hula domin karbar diya ga rauni da aka ji muku ko bata muku lokaci da aka yi zai yiwu kuna sana'a a kasuwa saboda rauni ko kai kawo na tsawon makonni biyu ba ku tafi kasuwa ba wannan asarar kuɗi ne don haka za ku iya neman diya ta hanyar farar hula ko kuma kai da ka kai ƙara bangaren 'yan sanda ɗan sandar da ke rike da ƙararka shine zai nemi kotu ta biya maka diya yana da muhimmanci ka mai da hankali a nan kowane lokaci ana mai da hankali kan hukunta mai laifi sai a manta da diya alhalin wadda aka raunata yana zirga-zirga a asibiti saboda a bangaren farar hula za ku iya nemi odar hana yin wani abun odar hana mai laifin shiga daki ko taba wani abun sannan kuma ku bukaci a baku diya hawa abdulkarim yankwaniya murar amurka daga accra ghana a gaida hawa abdulkarim da wannan rahoto na musamman bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba. To ma dalla da fata a shakata da wannan wakar yanzu ko ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za a fara gudanar da gasar La Liga na wannan shekarar 2023 zuwa 2024 bayan tafiya wani dogon hutu da masu sana'an takare da na kasar jamhuriyar kamar suka yi kasancewan an samu wasu matsaloli tsakanin hukumar kwallon kafa na kasar jamhuriyar kamaru fikafut da kuma shugabannin kula-kula din kasar jamhuriyar kamaru na elite one da kuma elite 2 waɗannan matsaloli dai sun biyo baya ne adda shugaban hukumar kwallon kafa na kasar ta kamaru samuel eto ya ce bai fitar da waɗansu kuɗaɗe ba domin nikawa shugabannin kule-kule na kasar jamhuriyar kamaru amma daga baya bayan nan hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta sanya baki a cikin dambaruwar da yake faruwa a kasar ta jamhuriyar kamaru yanzu dai musa samuel eto ɗin ya yarda da fitar da waɗansu maƙudan kuɗaɗe domin nikawa shugabannin kule-kule na kasar jamhuriyar kamaru kasancewar za su iya sayan 'yan wasa da kuma gyara waɗansu al'amuran kwallon kafa a kasar ta jamhuriyar kamaru ƙungiyar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru inda mutum lions ta yi tattaki har kasar libya domin samun tikitin zuwa gasar cin kofin kwallon kafa da za a gudanar na shekarar biyar a kasar amurka na cin kofin duniya yanzu dai kasar kamaru da kasar libya sun yi cancaras anda kowanne ya jefa wa takwararsa kwallo a ragar takwarar tasa sai kuma mu leƙa gasan champion league ta nahiyar turai anda club din paris saint germain na kasar faransa da kuma club din newcastle ta kasar ingila suka fafata tsakanin su anda kowanne ya jefa wa dan uwansa kwallo ɗaya a raga yanzu dai sun tashi cancaras a wannan wasan club din newcastle na da ci ɗaya haka zalika club din in Paris Saint-Germain na da ci daya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Tuma da gaida Muhammad Awal Garba, yanzu ko ga Ibrahim ya dawo da takaitattun labaran duniya. a takaicen baba an dawo da fada tsakanin hamas da isra'ila a gaza bayan tsagaita wuta ta tsawon kwanaki bakwai ta yadda aka samu damar musayar mutanen da aka yi garkuwa da su da falisina wanda ke fursuna da kuma jigilar kayan agaji zuwa wuraren da aka ɗaiɗaita dawo da faɗan a cewar dakarun tsaron isra'ila ya biyo bayan saba yarjejeniyar tsagaita wuta ta wucin gadi da hamas ta yi da kuma ƙaddamar da harin roka da ƙungiyar mayakan ta yi kan isra'ila a karo na shida kawai a tsawon tarihinta majalisar wakilan amurka ta kori wani dan majalisar hatta daga cikin 'yan jam'iyyarsa ta republican mai rinjaye a majalisar an samu isasshen adadi na waɗanda suka bi sahun akasarin 'yan democrat na wato masu rashin rinjaye a majalisar da safiyar yau dinnan juma'a wajen korar george santos wanda sabon shiga ne a jama'iyyar ta republican daga new york gwamnatin afghanistan ƙarƙashin taliban yau dinnan juma'a ta yi shelar cewa ƙasar china ta amince da jakadanta a hukumance tana mai yabawa da wannan mataki a matsayin abin da ta kira wani muhimmin babi a haɓakar da dangantakar ƙasashen biyu ke yi da wannan sanarwar wadda nan take dai china bata ce komai ba china na iya zama ƙasa ta farko da ta amince da jakadan gwamnatin taliban tun bayan da ƙungiyar mai da'awar kishin islama ta sake kwato iko daga wurin gwamnati mai samun goyon bayan amurka a birnin kabul shekaru biyu da suka gabata. To ban sarare da haka ne muka kawo ƙarshen mu na yau baki ɗaya. sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za ku ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Fiona wa mayi wadda ta shirya ta kuma bada umarni sai kuma Kila Williams wacce ta daddana mana na'ura a yau. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya Allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin. Wassalamu.